وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم أما بعد السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم القرطبي نعم باب هيئة الغسل باب siffan yadda ake wanka wa zilgu du'i yabtadi al-muhtasil thumma wusul sha'rihi yuqallidu yabtadi al-muhtasil bil wudu' mai wanka yana farawa da alwala mai wanka yana farawa da alwala sun mai da usul sha'ri nan ya tsantsefa asalin gashinsa saboda ruwa ya shiga cikin kan sosai wa haiqatul ghusl ibtida'a ka hakaza da da wato yanayin wanka wato yadda ake fara shi ne haka za gashi nan da sun wanke hannaye sun matanziful adha sannan tsabtace kazanta duk inda kazanta yake a tsabtace shi a wanke shi da kyau kuma talata garfatin biyadai shi gasar ra'asi ya subbuha alai sannan kwarfata uku da hannayensa kwarfata uku a wajen wanke hannayensa ya subbuha alai yana mai zuba ruwan a gare shi yana zuba ruwan wato a kansa yana mai zuba ruwan a kan ثم يفيد الماء فوق ظهره ودلكه الجسم تمام طهره sannan sai ya kwara ruwa wato a birbishin bayansa a saman bayansa wa dalko wal jism da kuma cuccuɗawan shiga jiki wannan shine tamamu duhuri shine cikan tsarkinsa shine cikan tsarkinsa na'am ibn rushe. بسم الله الرحمن الرحيم ويمجيد موضع الختان في أي ما فرد من الحيوان sannan dafakuwan wurin kaciya dafakuwan wurin kaciya fi ayi ma farjin a kowane irin farji na dabba an gane in dai wurin kaciyan mutum ya faku a kowane irin farji na dabba kenan ba sai lalle mutum ba da dan adam zai boye kaciyansa wurin kaciyansa ga ainihin tinkiya ko ga raƙuma ko ga jaka kaga dai nan dai dabbobi ne to har ila yau sai yayi wanka dole an gani? ba sai an sadu da ɗan adam ne ko ake wanka ba ko da ya sadu da dabba wa iyaz billah tunda wani zai mamaki akwai mai saduwa da dabba to akwai masu saduwa da dabba ga ɗan adam ne mutum ka ɗauke shi mutum sai ganshi yana saduwa da tinkiya ko ganshi yana saduwa da alade ko yana saduwa da jaka to irin wannan saduwa saduwa ne na sha'awa la saduwa ne na tsafi wa iyaz billah neman abin duniya ake yi akai wannan abin na'am ولانقطاع الحيض والنفاس وللقرود الحمل كل قيام ya sannan ana yin wanka don yankewan haila da kuma jinin biki idan haila ya yanke ko jinin biki wal khurujul haml da kuma fitan ciki idan mace ta haihu wato fitan ciki daga jikinta shi ma yana wajabta wanka ko kiyasi kargi kiyasi na shin ana wanka ne dan fitan cikin ko ana wanka dan zuban jini aulani akwai masu ganin da mace za ta haihu ta haifi yaro kawai ba jinin da ya zuba ba maganar wanka an gane masu wannan ra'ayi suna ganin ana wanka ne dan zuban jinin nifas akwai masu ganin a'a ba sai lallai jinin ba haihuwan yaron ke kawo wanka kawai amma abin da ya farin jayi shine zuban jinin ke kawo wanka نعم وقطعه يكون بالجفوف أو قصة بيضاء بيضاء من المعروف wato yankewan shi yana kasancewa da bushewan gaba da zaran ainihin gaba ya bushe shikenan al'ada ya yanke ko jinin biki ya yanke ko kuma ƙasa fara daga cikin abin da yake sananne kazaka in balaga aqsal gaya fa kamsatu ashara hiya nihaya haka nan in ya kai in ya isa ya zamanto ya kai gaya fa kamsatu ashirin to goma sha biyar shine nihaya shine karshe goma sha biyar shine karshe na al'ada na haila eh, wa gayatun nifasu kul shahrayn hadha alladhi qad sahaduna mai gayan jinin biki ka ce wata biyu ne kwana 60 wannan shine abin da ya inganta ba tare da kokonto ba na? wani abu ne wanda yake fito wa mace za a ganshi kamar ruwan kabewa yana fito mata in jinin haila ya tsaya alamar tsarki ne da jinin haila ya tsaya shi wannan ƙasa ɗin zai ringa fito mata in ta ganshi to ta san cewa jini ya yanke kenan eh. na'am na'am eh in bari a ware da gaske da jini na zuba inda akwai jinin nifas ko da ko da ana yaro ba rai za a za a yi wankan nifas نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الإنسان فكان من دراه أن ka annaka tara. Amma أما إنسان فقال من sai wanda ya san shi sai ya ce an ta abu da Allah ne ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in lam takun tarahu fa innahu yaraka wa dinu bisalasu salasu kul aqwa urak hmm. in kai baka ganin shi ubangiji to fa lalle shi yana ganin ka addini shine wayannan guda uku al-islam al-iman al-insan wayannan sune din. addini shine wayannan guda uku kul aqwa urak ka rigi mafi karfin igiyanka كاريجي ka rigi أنكا karfin igiyanka misbah بسم الله الرحمن الرحيم والجهار بنفل الليل تمسى تمسى القربة وفي النهار السر لا بالخطبة وجهار بنفل الليل كبين الدنافلة ندري تود القربة za a baka ainihin lada na kusanci ga Allah za a baka kusanci ga Allah za a baka lada na ibada wabin na hari sirrun shi kuma a cikin a cikin yini kuma yi a boye nafilin da ake yi da rana ana so a yi a boye nafil khutba banda nafil fili masu ba. kamar na juma'a ko wato kaga ko kuma sallan A. sallolin da suke da ba. duk sallolin rana da farilla da nafila koya ake yi amma sallolin da akwai hudu ba a cikinsu to wa'annan ana yi ne a bayyane ko sallar idi ko sallar juma'a ko abin da ya kama da wannan ko sallar kuso amma sallar darfa ka yi shi a bayyane na'am wa kullu masnunin wa nafilin fa'ala ne min raka'atayn raka'atayn sallin wato kowane sunna da kuma nafila ka sani sallimi za ka yi sallama ne min raka'atai da raka'atai daga raka'a biyu a gani a mazaba malikiya babu mazaba babu wasal irin a ce a yi raka'a goma sannan a yi zama ɗaya a yi sallama ko a yi raka'a takwas a yi zama ɗaya a yi sallama ko a yi raka'a shida a yi zama ɗaya a yi sallama ko a yi raka'a hudu a yi zama a yi sallama a gani su mazaba malikiya salatul laili masna masna sallan dare raka'a biyu a yi raka'a biyu sallama sallan raka'a biyu sallama Kuna gane wannan ku? shi ne suka ce kowane nafila kowane sunna da kuma nafila ka sani za ka yi sallama ne min taini raka a taini. an gani. daga raka'a biyu kaga duk wayannan hadisan da suka zo da da ainihin wasan su malikiya ba san da su ba وتجدت القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزلا wato sujada na ƙur'ani sunna ne shi an gani ku sunna ne su jira na a akan sharaɗin sallah kenan mutum ya zama to yana da tsarki auli nafilin nazala ko kuma ya sauka domin nafila yana wato ya yi nafila an gane wani ku in mutum yana sallan farilla ko ya sauka domin nafila misali yana yin nafila shi ma duk zai karanta min gairi ihramin wala taslimi li qari'in aw qasid at-ta'limi yau in za a yi wannan sujada wato sujada kira'a ba sai an yi kabaran harama ba ko ba sai an yi sallama ba shi wannan sujada bai bukatan kabaran harama tukuna kafin a tafi sujada sannan baya bukatan sallama in ka yi sujada kawai ka tashi ka tafi abinka ba sai ka yi sujada kuma ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama bala liqari'in ga mai karatun qur'ani au qasid ta'alimi ko mai nufin karantarwa malami mai nufin karantarwa shi ma in yana karantar da wani yadda ake karatun ƙur'ani a shi ma zai yi sujada in ya karanta ayoyin da ake wa sujada min qari'in yatluhu lil imama wa lam yusammi lirwara an gama daga ainihin makarancin ƙur'ani yasluhu lil imama wanda ya dace ga limanci makarancin alkur'ani wanda ya dace da limanci an gane wani ku kenan in makarancin qur'ani ne wanda bai dace da limanci ba kamar ya zama karamin yaro inda malik ko ya zama mace kaga duk wannan gaba ɗaya ba dace da limanci ba ko to saboda haka koda ya karanta wannan ba za ka yi sujada ba ko ba za a yi ba karamin yaro in ya karanta qur'ani koda ya iya sai ya karanta inda ake wa sujada a maza malikiya ba a yi kuma inda sanan mace ita ma in ta karanta wajen sujada ba za ka yi ba walam yusmi an gama hulil wara kuma ya zamanto ba mai riya bane in an fahimci yana yin karatu ne dan riya yana jiyar da sautin sautinsa ga talikai ba za ka yi ba an ga an gano ɗabi'an shi mutum ne mai son riya yana so ya ji da mutane irin kyawun sa to kawai sai dai ya karatun shi kadai ka bayyanar da nafila na dare tutal qurba za a baka ladan kusanci ga Allah wa fin nahari nafilan nafilan yini shi kuma ka yi shi a boye nazil da sallolin da ake ma ba ko da sallar rana ne za ka yi su ne a bayyane wa kullu masnunin kowane ainihin sunna da kuma nafila ka sani min rakatai rakatai za ka yi sallama daga raka a biyu raka a biyu raka a biyu za ka yi sallama wa sajadatul qur'ani sunnatun sujadan qur'ani sunna ne akan sharadin sallah aw li naflin nazala ko kuma mutumin da ya sauka dan yayi nafila min gairi ihrami ba tare da kabarin harama ba ko ba tare da sallama ba ga mai karatun qur'ani ko kuma wanda yake nufin ya karantar da wani daga ƙari'i wanda ya dace da limanci an gama hu bai ciyar da tangiminsa ko kyawun sautin shiga talikai ba eh. kenan su sun sa sai sharaɗin sallah sai mutum ya yi tsarki kuma ya kalla alƙibla. in za ka yi sujadar tilawa sai kana da tsarki ka yi alwala sa'annan ka kalla alƙibla in mutum bai kalla ba to suna ganin bai da ba zai wannan sujadar ba na ba komai na'am بسم الله الرحمن الرحيم وعيبها أخذ من القلب مع المنع وجمعها haramu galiban lahumi wato aibul dukiya hmm. aibul dukiya akhzun wato akhzun fil qalbi mutum zai rike ta a zuciya in dai za ga dan adam yana son dukiya sosai shine aibulta ka rike ta a zuciya kana son ta ma'amarai tare da kuma hana mutane in kana da kuɗi ba ka son ka ba mutane to wannan yana daga cikin aibun dukiya da kuma tarawanta ga haram in mutum na da kuɗi zaga yana ta ƙoƙarin taro haram galiban lahu galibi gare su hmm. mal wata fi qalbin wa wa faqad ridan wa kasaratu al-a'da'i wal aib wal niqal tare da kuma bushewar zuciya in mutum yana da dukiya tara dukiya yana kawo bushewar zuciya an gano wani ko ba gaskiya ba ne <coughs> kace kai gaskiya ne in dai mutum zai tara dukiya in ba ya yi wasa ba sai zuciyar shi ya bushe don wani zai yi ta ƙara son zuciya ne kuma yana ƙara sabon Allah yana ƙara bin duk hanyar da za a yi kuɗi A gane wato so da yana kawo bushewa ga zuciya da kuma rashin yarda da mutane kullum yana cikin wato rashin yarda da mutane dardar da mutane wa kasaratul a'ada kuma ga yawan makiya in ya tara kuɗi zai samu makiya da yawa wala aibi. ga kuma yawan aibi Wani niqami ga yawan azaba an gani zai fuskanci azabobi da yawa ta wajen kokarin tara dukiyar nan sai dai in ya tara dukiyar ta hanyar halal tsantsa hawwin hmm. alayka bi talabil mali yabna akhi wa turuk biha in kunta za fahimi ka sawwake hmm. ka sawwake neman dukiya a gare ka ya kai dan dan uwana ka nema eh? ka dan eh ka sawwake neman dukiya a gare ka ya kai dan dan uwana wata rufi waka biya ka bar waninka ya nemi dukiya eh in ka kasance ma abocin fahimta an kana da hankali ka bar wani ya nema ina fatan gane a wannan lokacin ai ba wani neman dukiya ba ne don irin dukiya kai ba ba dukiya ake nema malam sunan neman dukiya bi ma'anar kalima yadda mutum zai kutsa sosai yana so ya zama multi billionaire amma ba wai dukiyar rufin asiri ba dukiyar rufin asiri a dole mutum ya ci abinci dole mutum ya sha dole a shi ba shi shi ba kan yana neman wannan aiki ko dole ne ya nemi abin da zai ci dole ya nemi abin da zai sa dole ya nemi wajen kwana ba na tsammani wannan yake nufi in ko wannan yake nufi to ai shi ma kanshi har ya ma kanshi shi ma kanshi ya ya kauce kenan ai yana nufin irin dukiyar fitan hankalin nan wanda mutum yana so shi ma sai an yi labarin shi a duniya cewa shi mai kuɗi ne to irin wannan kaɗan ne yake zama na halal amma dukiyar rufin asiri ana samun kusan kowa sai ya nema an baka nema ba ka tona ma kanka asiri ka wulaƙanta ko sai ka nemi abin da zaka ci sai ka nemi tufafinka sai ka nemi kuɗin makarantar yaranka in ba lafiya sai ka nemi kuɗin lafiya musamman yanzu wannan zamanin kusan komai ya zama kuɗi an gane kuɗin rufin asiri na ganin ba matsala a cikin shi amma kuɗin da mutum zai kutsa gadan-gadan yana so sai ya zama dangote to wannan shine ake magana akai ina ganin shi malam ke magana amma in ba wannan ba to ai akwai magana eh in da ka domin in ba ka nema ba sai kai roƙo in ma ka nema ko ka je kai roƙo ina ba gane zai yi ka bayyana ba abinci zai yi lokacin biyan kuɗin haya baka biya ba ai duk zuwa da ka sayan ka in ba ka da lafiya maganan asibiti yaya sai a ce ba za a taɓa ainihin mara lafiya ba sai an biya kana ji kana gani mara lafiya na shure-shure zai tafi lahira an gane yayi shi dai kurin irin mutanen nan da rayuwar su duniya komai duniya duniya yau wato irin wannan irin wannan shi ne abin magana na'am malaysa in duka duniya ya kunu gadan idza sabarta ma attaqwa ma attaqwa ala al'adl ma laysa duniya abinda baya wajenka a duniya ya kunu gadan gobe kiyama zaka samu in baka samu a nan ba insha Allah kai hakuri akwai aljanna idan sabarta ma attaqwa idan kai idan kai hakuri ala adamin in kai hakuri akan rashin dukiya ma tare da tsoron Allah insha Allah gobe kiyama zaka samu ومن توكل لرب العالمين فقد كفاه من كل نوع الوتر العدم duk wanda ya tawakkali duk wanda ya dogara ga ubangijin talikai faƙar kafahu hakika ya isa masa kowane irin nau'i na bukata a cikin rashi hakika ya isa masa kowane irin nau'i na bukata a cikin rashi wa aibuha fil qalbi wato shine riko a cikin zuciya ma mana'in tare da hana sauran mutane ka rike ta a zuciya kana so Wajen ohali harami. da kuma tarawansa ga haram mutum ya tara haram galibi gare su galibi kuɗi in dai ana so a tara su da yawa ta hanyar haram ne shi ta hanyar halal din bai cika yawa sosai ba ma'al qasawatu fil qalbi tare da bushewa a cikin zuciya da kuma rashin yarda da mutane da kuma yawan yawan makiya da aibi da azaba a wani alayka bi talabil mali ka sawwake ka sawwake neman dukiya gare ka ya kai ɗan uwana wa suwaka ka bar waninka da ita in ta zafa in ka kasance ma abocin fahimta na'am ma laysa indaka fi ya kuna gada abinda baya wajen ka a cikin duniya zai kasance gobe zaka samu insha Allah in kai haƙuri. in kai hakuri akan rashi tare da tsoron Allah wa man tawakkal li rabbil duk wanda ya tawakkali ga ubangijin talikai faqad kafahu min kulli nau'in to hakika ya isa masa duk wani nau'i na bukata a cikin rashi Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم ويقتل الزنديق أنا كشي زنديقي وأنا زنديقي ولا تقبل توبته ba a karɓar tuban zindiki wane ne shi shi ne wanda yake ɓoye kafirci kuma ya bayyana da musulunci ya shiga cikin musulmi yana nuna musu shi musulmi ne amma ƙarƙashin ƙasa kafiri ne shi to da zaran an gano irin wannan wato ba a karɓar tuban shi kun gano wannan ko domin idan ya ce maka ya tuba ya za ka yi ka sani dama can fa ya ɓoye ma kafirci ya bayyana da musulunci to yanzu ya ce ma na musulunta to kila har yanzu dai ya ƙara ma zindigancin to daga da zaran zindigi ya ce ma wallahi da ni zindigi ne amma na musulunci shi kenan sai a kama shi a kai shi lahira a kashe shi in so gobe kiyama Allah zai rarrabe an gane yau ba maganar na tuba shi kanshi maganar na tuba din alama ne na zindiganci ya bayyana ma da musulunci ne ya ƙara boye kafirci haka irin wannan ba a kyale shi za a kai shi lahira wa kazalika sahir haka nan mai sihiri shi ma wala tuqbalu tawbatu shi ma mai sihiri ana kashe shi ba a karban tuban shi wannan shine mazhaba na jumhur khilafan li shafi'i shi imamu shafi'i shi a nashi fahimta da zindiki da mai sihiri sun suka ce sun tuba za a amsa an gane wannan ko shi ne mazhaban shafi'i amma mazhaban shi ya saba ma ainihin asali na mu yi kutalu manir tadda illa an yi tuba ana kashe wanda ya rida sai dai ya tuba in ya mutum ya riga ya riga za a bashi kwana uku ya tuba in bai tuba ba za a kashe shi wa yu'akhiru lit-tauba talata. yawa ana jinkirta mai ga tuba kwana uku wa kazalika al-mar'a haka nan ita ma mace in ta yi ta yi riga ita ma za a jinkirta mata kwana uku in bata dawo ba ita ma za a kashe ta wa man lam yartadda wa aqarra bi wanda bai yi riga ba ya tabbatar da sallah wa qala la usalli amma ya ce ba zai yi sallah ba bai yi rudda ba ya ce sallah wajibi ne a kan shi amma ya ce ba zai yi sallah ba ukhira za a jinkirta mishi har sai lokacin sallah ɗaya ya wuce kamar misali a ce kamar karfe goma sha biyu bai yi sallah ba sai a jinkirta mai har sai lokacin sallah zahar ya wuce idan lokacin sallar zahar ya wuce bai yi ba ko kuma misali in lokacin zahar ya wuce bai lokacin sai zai ce ba zai yi sallah ba sai a jinkirta mai lokacin sallar la'asar ya wuce idan ya ƙi yin sallah sai a kashe shi an gano wani ku sana aminan zaka wanda ya ƙi yadda amma in ya ce sallah ba dole bari a kaina wannan ya yi rida za a kai shi lahira amma sallah wajibi ne a kan shi amma ya ƙi yin sallah amma wasu malamai suka ce duk mutumin da ya ce shi ya ta sallah dole ya ce zo ka yi sallah ya ce shi gaskiya ba zai yi ba kuma ya ga takobi kirkiri ga takobi an sa mishi a wuya ya san yanka shi za a yi sai ya zaɓi mutuwa akan sallah wannan A an gani tunda har ya yarda ya zaɓi gara ya gara ya mutu akan sallah to wannan gaskiya ba musulmi ba ne shi wanda musulmi ne zai zaɓi mutuwa akan sallah eh ku duba al'amarin nan ba ya gwammace gara ya mutu da ya sallah kaga wannan ya cika kafiri sosai wa manin tana min zakka wanda ya kiyar da yayin zakka gashi da dukiya an yi an yi yayin zakka yace wallahi shi ba zai yi ba ai babu wanda ya nemo mishi kuɗin shi shi ya sha wahala ya nemi kuɗin shi ba zai bayar ba ukhizat minhu kharha za a karɓi zakka a wajen shi tilas wa man taraka al-hajja wato za a karɓi zakka a wajen ko da karɓar zakkar zai janyo mutuwan shi ne za a karɓa ko da za a kwama da shi ne har ya mutu sai an karɓa an gane na fa ana maganar hukuma ta musulunci da maganar sallah din da maganar zakka da maganar zindiki da maganar wanda ya yi ridda wato hukuncin baya hannun ɗaiɗaikun mutane ba wai mu bane za mu ce to wannan fa ya zama zindiki ko a kai shi lahira a'a za a ɗauke shi ne a miƙa ma hukuma idan hukuma sun hukunta shi to in ba su hukunta shi ba su da Allah na mu man taraka al-hajj duk wanda ya bar aikin hajji wallahu hasbuh Allah ya isa masa idan mutum ya bar aikin hajji yaki an bashi da Allah an gani ba za a ce shi za a hukunta shi ba ba za a tilasta shi ba za a mishi ba Allah ya isa masa na'am wa man taraka salah duk wanda ya bar sallah da musu ya yace shi sallah ba dole bane a gare shi yace dama shi yana yin sallah ne a matsayin exercise to yanzu an samu nau'i nau'i na exercise wannan ya zama kamar mai rida kafiri ne shi istisabu salata za a nemi tuban shi kwana uku in lam yasu kutila in bai tuba ba za a kashe shi washe wace biya ma wani shi ne ba ai shi ya kamata an ce ko an kuka kuma za a ce wa ahalekum sai mutum ya fara kwatan kan sannan ya kwaci iyalanka sannan ya kwaci iyayen da daga wutar nama kai kana cikin wutar nama kana kwatan wasu daga wutar kuma na me yasa eh yasa yake kira ila akwai dalili ila zai iya yiwa ya daɗe yana shan wahala ya galabaita ya yi wujiga wujiga gidan haya E, ga yara ga menene duk inda yaje koran shi ake duk inda yaje koran shi ake to sai ga kawai sai Allah ya kawo kuɗi yana samun kuɗi kawai sai kina shi kawai bari in sauri in sai gida kada lokaci ya kubuce mu ba na tsammani yayi laifi a nan wajen eh na inda yana da wadata kuma ya zama to ba wani galabai ta yi ba sai ya zuwa wannan yayi laifi to sai kuwa na bambance tsakanin aji.

da zarar mutum ce zai aikin hajji ko ka ake rabuwa ko a Najeriya ne zai ta tafiya in je zai tsaya a Ghana daga Ghana ya yi kasuwanci kasuwanci ya wuce ya tafi Sudan daga nan ya yi tafiya tafiya haka zai zai haye ta tafiya bila kan hanya dabba ya cinye shi ko wani ɗan fashi ko dai wani dalili ya mutu za a iya ɗauka shi ko na? zamanin mafi yawan hausawan da suka taso daga nan za su je aikin haji su ne yanzu a sudan daga ya ce ga hausawan sudan wanda ganin ko ba ya kara ganin shi ba eh, ni daga ina magana kamar na can zamanin akwai su inda ta yi wa aikin hajji a sauwaƙe ke zuwa musu misali wurin da ke. daidai ma'ana ba wahala a ce sai an hau an biya za an yi sani, misali na wannan lokacin su ba a samu matsalar mutane su ke zuwa aikin haji ba haka misali a'a an fayi wa'azi sosai akan maganar zuwa aikin hajji sai an yi maganar zuwa aikin hajji wajibi ne da sauransu amma maganar wai hukuntawa da da za a hukunta ya da manzo Allah ya faɗa da manzo Allah ya gaya mana shi zaka an yi maganar a yaƙi mutum ya hana na ma kuma salam ɓangaren ne Eh. magana ridda to ai suna da shi mana suna da magana ridda akwai abubuwan da mutum ya aikata za su ce za su yayi ridda mana akwai tambaya ke sumaye akwai alitaban da akwai magana ridda akwai magana ridda ai na abubuwan da malaman suke yi suna kiran shi shadahat ne wai mutum yana cikin zikiri hankalin shi ya fita ne ya zo ya na wayannan kalmomin Hmm? suna kira su shadahar sufiya ba wai malamin yana cikin hayyacin shi bane yayin wannan magana haka suke cewa hmm. Fasali game da ila'i da zihari. Ila'i shine mutum ya rantse ba zai taki iyalinsa ba wato fiye da wata hudu. Wa man li wat'in bi yaminin mana eh, li zawjatin fawqa shuhurin arba'a wa man mana ali zaujatin wa man li wada'in wa mana ali zaujatin li wada'in wanda ya hana matar shi saduwa bi yaminin da rantsuwa ya hana matar shi saduwa da rantsuwa an gane wannan fauka shuhurin arba'a fiye da watanni hudu an gane ya rantse ba zai saki matarsa ba fiye da watanni hudu zalikal muli wa ta'jilun wajab lahu ila bai'atihi li mashtarazi wato a nan wajen wannan shi ya kira muli wannan shi ne mai ila'i wanda ya rantse ba zai kusanci matarsa fiye da wata hudu wata ajilin ba. sanya ajali ya wajaba a gare shi za alkali in ta kai ƙara wajen kotu ta kai ma alƙali alƙali zai sanya mai ajali har ya dawo zuwa ga matar shi har ya dawo zuwa ga abin da ya nisanta me ya nisanta saduwa ko to za a sanya mai ajali har ya dawo zuwa ga abin da ya nisanta wa ajalul ila'i min yawmil halif wa hanisu min yawmi raf'ihi tanaf wato ajalin ila'i daga ranar da ya rantsi za a fara lissafi daga ranar da ya rantsi wa hanisu min yawmi raf'ihi shi kuma wanda ba ila'i bane wanda shi kuma hinsi ne wanda ya ce shi wallahi babu ruwan shi da matar shi in har matar ta fita shi ba ruwan shi da ita daga baya an gane ko sai matan nan sai ta fita din to daga ranan min yau mai rafi ita ne wato zai fara lissafi daga ranan da aka kai kara kotu ne an gane duk mutumin da yake matan shi in ta fita ba shi ba ta sai ta fita kaga fitan nan yayi hirji kenan ko to ranar da da zaran ta kai kara ta ce gashi ya ce ba ruwan shi da ita a ranar da aka kai kara ne da za a yi kwana da za a yi watanni da ta kai kara ba to ba a lissafawa da shi ranar kai karan shine alƙali zai duba in dai ranar zai fara lissafa ɗaya biyu amma shi ajali ila'i daga ranar da ya rantse ne ba ran da ya kai kara ba in ya rantse ya ce ba shi ba matar shi to ranar da ya kai kara daga lokacin ne alƙali zai fara lissafi a yaushe matar ta kai ƙara ya fara lissafi na mana hali zaujatu wata wanda ya hana matar shi saduwa yamine da rantsuwa ko kashurin arba'a fiye da watanni hudu wannan shine mai ila'i wato sanya ajali ya wajaba lahu gare shi ila fayati har zuwa ga ya dawo gare ta ya dawo zuwa ga abin da ya nisanta wato ajalin ila'i daga ranar da ya rantsi za a fara lissafi mutum kuma da ya jinsi daga rantsuwa a gane wallahi in ka za ba ni baki, duk wata yi din zai fara lissafi zai fara sabon lissafi daga ranar da ta kai kara shi na'am shike nan masha Allah na wata aikin hajjin nan da masu ra'ayin cewa ayyukan da da rafi mutumin da ɗauka shi ala karatu ne in ya yi amfani da in biya mai yi amfani da kuɗin ya ta zarge shi. Inda ya ce ala karatu ya ga amma tunani yanzu zai samu kuɗin ba. Kaga wani wannan kuɗi ya samu da ƙyar ya samu kuɗin kuma yana yana ya sauri yake gida. Yana mutum daga nan kuma sai ya samu kuɗi kuma. Shi ne matsalar aiki. fahimci zai saki matar shi o zihari al'ada ne na larabawa da shi a nan wajen shi ne mutum ya rantse ya ce wa matar ya ce wa ke a gare ni kamar bayan mahaifiya ne wato nan wajen yana nufin kuma har ya ƙara kakanta kamar ya tafi mahaifiyarsa daga ya faɗi wannan magana zai jingile ta har abada shi bai sake ta ba kuma bai ba dama ka je ta wani auren ba har ta mutu cikin wannan halin na eh, ya da biyar a ba ya eh, ba ta kuri nasa na na miji ne kawai ita ba a eh, yi shirme ne don ta faɗi wannan ba wani abu kawai ta yi surutu ta ne kawai ina a wani halin ta kai ba da matan kara kotu kenan ita wa ita mace in miji za ta kai ƙara mana za ta kai ƙara ta kai ma alƙali gashi ya faɗi kaza sai a kai mai ya dawo zuwa ga matar shi ko a raba auren a gani su tun a jahiliya su suna jingina mace ne ita ba a sake ta ba ko ba aure ta ba tana nan a gidan mutumin ya je aure wasu matan tana nan a jingine har ta mutu cikin wannan hali idan musulunci ya zo shi ne aka ce daga yau ɗan mutum ya yi zihari za a tilasta ba za a ce ya dawo zuwa ga matar za a bashi kwanaki in bai dawo ba alkali zai tsayar da shi ya dawo ko ya saki shi ne eh? eh, nan an ce kamar wata hudu misali idan ita irin shark nan ce fara a ya za a kenan zai zama abin ya canza ne sha biyar mana ita ba za ta iya ta kai wata hudu nan ba za ta iya ta afka cikin matsala ta ba ta hakuri ta azumi da ya azumi yi wayan wanda yake wanda saboda soyayya yi na cire shi kan ba wani abu bane ba bane wannan na'am a to ya danganta alƙali akwai hurumin da yake da shi na sakin mata idan ya zamanto wato miji yana cutar da mace kuma ya bayyana yana cutar da mace matar ta nemi wato a yi rabuwa miji ya ce shi bai yadda ba alƙali ya samu hujjoji da shaidu cewa akwai cutarwa alƙali zai saka matar kuma ya saki matan wannan saki ne ne sakin kotu ne zai iya wa da ita tunda dai alƙali ya riga ya samu shaidu da dalilai a cewa lallai yana cutar da matar shi alƙali bai sakan mai matar amma haka nan kawai sirdan alƙali bai sakan mai mata ba eh. bayan alƙali ya riga ya raba sai a sake samun aure ta ce biyar da zagin su sake samun aure kuma za su kuma ba za ta kawo ba wani aure za ta kara kawai kawai shi miji zai kawo sadaki a sake sabon aure kenan kawai wale ya ba ka fahimta kama isa suka ita mana dole ne wale kuma salam wani ne da wata

eh, eh wani gade ya ka wani ɗaura auren da suke abin abin an tabbatar da cewa in a ƙarshen shirin da ta e eh, wayaya farko dai an daura aure a ina aka daura auren ko kawai mutum zai je kawo ke kawai da ko ina ne da sun da daga auren an samu ne liman kuma yace lalle ya daura aure shi ne tabbas an daura auren jiran zurne iyaye na ne su ba san wannan magana amma abokin da aka tabbatar ne a ta za a yi a daura aure wani ne ya ɗaura auren to ana tambayar wani ya ba dole akwai wani annabi ya ce duk mutumin da ya ɗaura aure ba tare da izinin wali ba fa kawo ha ba dinu kawo ha ba sai ita yarinya tana son shi kenan a cikin ya inda ba wai irin abin ba ne a ƙauye ne eh. alƙali ya ba ƙauye suna girmama misali ko eh. ya kai wannan abu aka hukunta cewa inda ga shi da ya kawo abin ya ya za a yi abin da ya wani ai a bakwai gutu na gaba yi lokacin ɗaukar tsara ake yi ya ce ka iya su ɗaukar tsara in suka ɗaukar tsara kuɗin yawon gudu yau ba yau ranar sana'a ne yanzu yanzu ina ina tunanin maganin ne yanzu ba ne hankali na can gari ku yawon gudu Allah kuma yadda za a ɗauka ƙara ne sai alƙalin gaba ya duba yaya aka yi aka ɗaura auren wane ne ya ɗaura auren a gani sai a nemo waliyanta kada sai a gari kai mai haɗa kare ta kaga fa ɗora mata aure ga iyayen ta da sauran sai aka kama a ɗaure haka zai a yi ɗaya bayan ɗaya za a bi za a a yi kiliya da su suna sannan sai a ci auren da yi ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk